Please subscribe to my channel Kabiru Hausa TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mai magana ni ne na ko a yau har kullum Kabiru Ibrahim. A jama'a 'yan uwa masu sauraro mu da kallon mu a yau ma muna tare da wani labari da ɗumi-ɗuminsa. To fa jama'a. yayin da babbar kotun ƙasa ta dakatar da hukuncin daina karɓar tsofaffin kuɗaɗe a cikin ƙasa ta Najeriya. A gefe kuma al'umma da dama na fama da rashin ƙarancin kuɗi a bankuna. Jama'a ku biyo mu a cikin wannan bidiyon daga farko har ƙarshe don ganewa ku abin da ke faruwa.